شهادة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام wa ورحمة الله وبركاته يا جماعة musulmi. ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya tawili fi ma'ani tanzil tafsirin abdullahi bin fodo ita gama da hullahu bi rahmati mun kwana a cikin suratul baqara kuma muna aya mai magana akan abin da shahi mu'amalar bashi a karatunmu na shekaran jamun kwana tsakiyar ayar amma yanzu mai jan baki ya jawo daga farko ya kawo ƙarshe Allah maɗaukin sarki yana magana bayan an yi magana a akan tunatarwa shida wajen mace aka ce wato zakir ihdahu mal ukhra to bayan wannan Allah maɗaukin sarki sai ce wala ya ba hada'u idza madu waɗanda an masu ba da shaida to yan an kira su zuwa gaba da shaida kasuki ya zama da uma da nan za za'ida ce ila shahada ta zuwa ga daukar shaida wa iha da bayar da ita wa maqulu ya aba makhzuhun kada su ki iqamatu shahada tsaye da shaida aw tahammulu shahada ko dokar shaida wala tasamu kuma kada su ƙosa ai ta malluka su ƙosa mai an taktumuhu daga ku rubuta shi ai ma shahidtum alayya abinda kun kashe da milal haƙi na haƙi le kasarati wuqu'i zalika don yawan auku wannan a kada a kira ta kace na rubutu jiya yau ma nayi to kada ku ƙosa da bada wannan shaida da ɗaukar shaida don haka sagiran kana au kabiran wannan abin da ake bi na haki mai yawa na ko dan cino kalilan au kasira mai yawa ko kadan kaddama sagir sai ya gabatar da kadan intimaman bihi marmakon a ce kabira au sagiran sai an gabatar da sagiran au kabiran ila ajali zuwa ga sa wakata walulihi lokacin zidarsa halun min alha'ifi taktubu zalikumul katabu wannan rubutawa yan an kai mu'amala bashi a rubuta a kasar yayi adalci adalu yayi adalci inda Allah ya gun Allah wa aqwamu kuma yayi daidaituwa li shahadati gaba da shaida ai a awan yayi taimakawa ala iqamati li annahu yuzakkiruha wa haza dalilin wannan shine hujja ala anna shahida duka da cewa shaida ya zara alkitaba in ya ga in ya ga rubutu wa lam yazkur shahada bai tuna shaida ba la yu'addiha bai ba da shaida lima dakala alaihi min riba don abin da ya shige shi na kokanto fiha a cikin ta wala yu'addi illa ma ya'lamu baya ba da shaida sai abin da ya sani wato kenan a wanda ya rubuta abu bai tuna da cewa ya rubuta don ya ba da shaida ba bai ba da shaida akan abin nan kawai lakinnahu idza alima anna al-hadd hadahu amma in ya san rubutu shi na wanda sai mashi da fi amma yammance da miyar shaida cikin rubutun ga malamai sun ce fa fil khilafu ciki akwai sabani shin zai ba da shaida da wannan rubutun ya dogara da ciya ko zai ba da shaida ba a fil adaya a cikin bayarwa wa nab'i da amfani wa adamihi ma da rashin su wallahu a'lam Allah shi yasa asiri littahi ne wa adana aqrab yayi kusanta Allah tartabu kada ku shakku ku shakku ka ku shakka fi qadar alhaqi wal ajali a in an yi mu'amala an ka rubuta yahi kusa ga cewa ba za a yi shakka ba wajen abin da shahi gaskiya abin da an ka rubuta da kuma wakacin da an ka ajiye na biya ajali ولما al aya lokacin da ya kasance wannan aya wahi a dawalu ayatin fil qur'ani wa ayatul ladaini fiha adawad wannan aya ta yi kowace aya tsawo cikin ƙur'ani awwaluha ya juzul bai ila ajalin ta yana gwada halaccin ciniki zuwa ga ajali wa ya ta'jilu kuma yana halatta a gaggautar da abu ya an a biya bi bayyanatin da shida bi qawlihi illa an takuna eh? eh a ta'jiluhu bayyanahu bi qawlihi Allah ya bayyana shi da zancensa illa an takuna tijaratan hadiratan sai inda kasuwancin ya zamo yana abkuwa wato gaba da gaba yanzu a sai yanzu a biya birrabi lil jumhuri wan nazmi lil asim fa kana tama sai zan ita wannan kana illa an takuna kana sai zan tamiya aw naqisatin ko ko zan tama ce naqisa wasu muhazamirul mutajarridun fihi yazan sunan talamiri wanda yazan ya karanta akai to sai in ya zamo kasuwanci na tudiru na ha ana amshi miƙo tsakaninku taqabuduna ha da karbata wala ajala babu ajali fiha a ciki falaysa alaikum junahum babu laihi gare ku fi Allah takatubuwa zama ku rubuta ba wal muradu biha al muttajiru fi abin da ake kasuwanci ciki wa ashidu idza tabaya'tu ku shedar in kun kai sai da sayarwa alaihi akansa wa innahu adafa ya sun kudi wa lil ikhtilaf sabani amru nadabin wannan umurniya na musahabanci ala sayi akan kaulin ce kama ta kaddam mai da gabata sawa'un kana albai urajizan daidai ciniki najizina yanzu za a biya aw nasiyatan ko da jinkiri wala yudar katibun kada a cutar da wato abin nan mai rubutu kada ya cutar da mai gaskiya wala shahidun haka nan shi da kai ya cutar da sahibul haqqi wa man alaihi da kuma wanda lahi yake akan sa bi takarifi da juyawa a wamtana in koko kiyawa mana shahadati a awal kitabata koko rubutu awla ya ruhuma ko kuma kada ya cutar da su sahibul haqq ma abuci gaskiya kai ya kai cutar da mai rubutu kai cutar da shaida bi takalihi ma da aza musu ma la ya liku abin da bai kamata ba fil kitabata ga rubutu wa shahadati ba da shaida don musu ya ce zai ma shaida kai ta wara sai to kakai haka nan ko kuma wanda zai ma rubutu kai ta halshe shi yi haka wa in tabalu ma nuhitun anhu in kun ka aiwatar da abin da an kane ku akai to wa innahu fusuqun wannan sakin hanya ne khurujun an da'ati tana ga da'a lahiqun bikum yarsuwa gare ku wattaqullaha tabarci Allah fi amrihi ga umurni na wani hayyin haninsa wa yu'allimukumullahu Allah yana sanar da ku masalihun gyaran umurukum al'amuran halun muqaddara aw jumlatun musalifa wallahu alimun bi kulli shay Allah masani daga dukan komai la yaraqu sahawun rabkun wa ba ta ubangiji wala qusurun balle takaitawa wa kurrira an maimaitar da jalalatu lafzin jalala listiqlali jumali as-salasa domin waɗanga jumloli guda uku kowace ta tsaya matsayin kanta wal ula hasun ala taqwa jumla ta farko ta faɗaitar akan jin tsoron Allah wasaniya ta biyu wa'adun bi amihi alƙawari na da ni'imar ubangiji wasalisa ta uku ta'zimul li sha'ani girmawa na ga sha'anin Allah wali annahu adkhala fi ta'zimi don yahi don ko shi yahi shiga cikin girmamawa min al-kinayat ne daga kinayoyi na'am wa in kuntum لعن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن تعملون ma ولما lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci nadabul ishad wato mustahabbancin kafa shaida warakat da rubutawa li maslahatin don maslaha hibzul amwali tsara dukiya wal adiyani da addini a ƙaba zalika sai ta aqibi da wannan bi halil i'ra da halin uzuri almani'a mai hani min alkatib ga rubutawa waje ala badalahu arrahan ya sanya musanyarsa jingina wa nassa ala sabar kuma yayin an ka zo da nassi akan jingina akan tahiya la'annahu galibun min al'aza don shi a galibi wajen uzuri ya zama ana wurin tahiya babu amintuwa wa in kuntum ala safarin Allah madaukakin sarki yace in kun kasance akan doron tahiya ai musafiri ne kuna matafa wata dayantun kun kai bakanta ma'ana kun kai mu'amalar bashi walam tajidu katiban ku samu mai rubutu ba bi adamil alati da rashin biro na rubutu ko kuma takarda alatul kitaba ala ta rubutu ko takarda ko abin nan biro to mi za a yi don a amintu a san cewa eh wani akwai bashi tsakanin ka da shiya to fari halu ku karbi jingina ay fallazi yastawsiqu bihi rihalu abinda za ku amintuwa da shi akwai alama kana bi ne abu kana akwai kaya ne gari karki wannan shine tushen jingina ai fa alaikum rihanu jam'u rahani ya zangare ku ku amci ko karbi jingina shine abin da taron jingina kenan wa qara ibnu kasir wa abu am faruhun bi dami ra'i wal ha'u jam'u rihani wannan jingina maqbudatu abin karba ya gabidu hal murtahinu murtahinu na ta minar rahini daga rahini wa zikru safar ambata tahiya kharaja makharajal galibi ya hita mai ta galibi domin a wajen tahiya aka rasa aminci yasa an kace kun kasance mata ba li'anna aksar awqatin domin mahi yawan lokutan larabawa kana fil jihadi mahi yawan lokutan su ana wurin jihadi in kuma don rahana alaihi salamu dir'ahu fil hadani manzon Allah ya ba da sulkensa jingina ana gida to wannan ya nuna ba sai wani sai aka ba da jingina ba ko gida akwai magana jingina domin tana cikin za faƙadul kati ba ka na rashin mai rubutu kun ƙulla mu'amala ta bashi amma ba mai rubutawa wane yana bin wane kaza to ka samu wani abu nashi ya ba su ga hannun ka riki alama kana bi ne bashi idza lam yuktab ma rubuta ba farrahanu ita jingina ya juzu fil hadar wa jingina yana halatta lokacin tahiya a yi ta kuma tana halatta a yi ta ana gida wajen alkatib an samu marubuci amla ko ba a samu ba duk ana iya jingina khilafan li mujahid amma sabanin imam mujahidu fakat shi ga abin da yake magana

yake eh. rike da ba na ka ba ka ba ba ka ba ka ka ba ka ba ka a a'a in ya yi sharaɗi da kai cewa ga abin jingina ka riƙe in ni kama kuɗi ka bani amma in ban ka ka sayar ka ɗebe kuɗin ka ajiye min saura ana sai suwa to ba a sai suwa sai ka riƙe in ya to ya baka in kuma in baka gaba ka iya aka yi karate ya alƙali sai sai a ba kuɗin ka to yi wancan raƙa alƙabru fi gairu malikin min al'ayimma in an ka shar in an ka kulla jingina mutum ba zai ba da abin da an ka nema gare ba sai ya karɓi abin nan da za a ba shi jingina in bai karɓa ba ya ɗauki kuɗi ya ba wancan kuɗi ba shi na an ka aruna an ka ba shi ya samu ya biya wannan goyi mamuna maliki banda sauran ayimma wa ƙala malikun izara hana hubil ƙauli imam malik ya ce idan mutum ya ba da jingina ya wani jingina da zance wa ba an ya ƙi karɓa abin da za a ba su jingina layar sudu jingina ba ta ɓaci ba kun yi ƙulli da kai da shi eh zan baka abu kaza jingina ce to shi shikenan an ƙulla abinda za ka bashi ka bashi kana nan kana neman ya kawo ma abinda za ka ajiyewa bai bai ba to jingina ba ta ɓace ba yanzu sai a yi kotu a garza ya yi kotu balo jibaru alayhi sai a dolanta ke ɗauko abin ne ba ka rike sai ya kama kuɗin ka bashi wannan shine gun imamu na maliki wai za raja a ilar rahini amma in ya dawo zuwa ga rahini badala yan abin da an ka ba su a jingina wanda ya baka jingina ya zo ya ma zaƙin baki ka ɗauko shi ka bashi ko da da aro to jingina ta ɓaci yanzu kuɗinka sun zan bashi yan an samu a biya ka in ba a samu ba yi hankuli har gaba wa ya ka tasu bihil murtahinu dunar gurama kuma murtahinu ya ya sa kandamtu ma'ana ya ke bantu da abin jingina banda sauran mabasta in an ka baka jingina sai ga abin nan falas an baka jingina ya amshi kudinka ya ba ka jingina sai gashi ake bashi ya mai yawa an kewaye gida ne ana sun duk abin da ana akwashi a yi gwanto ne to kai sai ka riƙe wannan banda sauran masu bi ne bashi ya an kalisa ta ya doka sai ka cika a ba ta hasa ina wa zura hannun musha yana halatta a bar jingina abin da a haɗe gona na ku goma addashi mutum guda na buƙatar kuɗi ya faɗa ma 'yan uwa yake to ni nauka su wani ya zan abokin tarayya ku yau sai radda na bayan mai kuɗi na na amshi jinginan nau to ya halatta amma waga magana khilafan li abi hanifata sabanin limamin sanin duniya imam abu hanifa ya ce a'a inda yana so ya bada jingina a gutsura mai nashi shi ba suwa yan uwa su ban nasu haɗu su tara kuma ni wangara a yi na haidar shi <laughs> <laughs> wacce ma ana samar da illa yan ana samar da ina samar da illa ana rabawa hala ana raba abinda unwanne ka baci kamar ba kai wallan sha'u wai zakkala in sun ka saba da shi wanda ya bari jingina da wanda ya karbi jingina an sun saba fal qawlul murtahini zance na murtahin na in shahida lahu raham in jingina ta abin shi dan mai wanda ya ba da jingina da wanda ya karbi jingina sun ka saba eh, ya kawo mai abin da ya bashi jingina sai ce a wani wanga ba shi na ba ya ce a shi na kabban jingina rigata da janhwa da wando ya bashi jingina na shadda gizna ana ba da jingina abin nan eh, eh, riga da shadda da abin nan riga da janwa da wando na gizna dubu ishirin na haɗa su to sai ce ya ba jingina su dubu biyar shi ko sai ɗauko wadda ba ita ba irin shadda gada ka sai su dubu ishirin da sauransu ya ce mai gata ka bani jingina to abin nan da an ka bani jingina shi ka zama shaida eh ƙarya yake ba gizna ta bogata don ba a ba da dubu biyar to shi na abin nan wal qawlul mursal in shahida lahu raham haka nan kuma in ya ba tsohon sutura shi ko ce sabuwa ta wahi ka sauƙin halikin wayar da ijin datahu wa aka zawu'i khilafan li shafi'i sabanin imamu shafi ce a abinda duk yace shi na ba inda kudin an tabbatar da haƙƙi na jingina ya kama abinda ce shi na ba yace haka aka karba wa abi hanifa da abi hanifa annahu lirahini rahini ka bada shi da murtaidu fa in amina ba'dukum ba'dha in sashin ku ya amince ma masashi ai in kana allazi alaihi alhaqu aminan in ya zan wanda haƙi yake gare shi amintacce na inda sahibul haƙi gun wanda yake abin nan yana bi ne haƙi wa walam yartahin minhu bai karbi jingina ta ba ce ga abin ga kare yace a'a haba wani da ka amshi kuɗi gare sai na amshi wani abu na aje sai dai eh, eh, lokacin da ka sa kamin ba ya amince mai ba kenan to in ya zan haka na lihusin zannihi bihi don kyakkyawan zato ne garai to fal yu'addil ladhi utumina don Allah ya da abin nan da an ka amince mishi ya bashi shi ga almadin amanatahu amana sadainahu bashin sa sammahu amanatan an ambace baki amana li itimani don sai an amince ma aka baka bashi babu wadari irin wanda ya bashi ya hana ko ku a ta biya ta yana koyewa ko kuma ya ƙibai don haka annabi ke cewa matsalul gani zulmun ya hidda iruhu wa hukumatahu wanda aka bi bashi yana da ya ƙibai zalunci na yana halattar da irli ne da mutunci ne Allah sauƙaƙa litamani alai bitarki irtihan da barin bada jingina bihi da shi ya yadullu ala anna al-ishhad la yajib wannan yana gwada muna kawa shaida bai wajaba ba li jawazi iskadi domin halaccin ka da ita wa fiya ailan hasun ala an yakuna al-madin inda zanni da'in wannan kuma akwai kwadaitarwa cewa wanda aka biya baki ya zamo gunzaton mai bi ne baki ina zaton wani ni kam bai bai tuta mini abin da bashi bai wadara ta to ya kamata ka zan haka nan wal yattaqillaha rabbahu kuma ya tsarci Allah ubangiji ne fi da'i hi a cikin ba da amanatin amana wa jama'a bayna lafzul jalalati war rabbi addalaini alal jalali wal kamali targiban wa tarhiban kwadaitarwa tsoratarwa li uzmi sha'anil amanati don girman sha'anin amana fil hadisi ya cikin hadisin ma'aiki wato a addinu amanatun wala dina liman la amanata lahu addini amana na babu addini ga wanda bai da amana kun kusan sababi yayi ko to Allah ya sauƙaƙa mutum ya baka amana ya ba amanar da ya baka ka ci amana ko da da magana mutum ya amince ma ya faɗa ma ya ji ga wani ka zama ci amana baka da amana a ka'idan musulunci in mutum na faɗa ma magana ya waiwaya to ko bai ce ma ɓoye maganan nan ba to in ka faɗe ta ga wani ka ci amana amana ta bai so ajiya waka waka waka karma yana faɗin magana shi waiwaya wanda bai so ta? so mu so wala wa alaikum salam na'am haka a don mi za ka ajiye daga lakaci ci eh. Eh. ai ba wani shi ba an wani su ya ma abin jini to sai an ka aje ina na aje garata kan mai ko dai ka ko eh eh sai an kai jingina yan tata ko an kai jingina yan tata ka suka ce ko waya an ka ya ba da jingina riga an ka bashi waya shi kenan ko aka suka ce ba a'a kai biya haka don bai kamata a ajiye taguwa ba inda riga inda galakacin ta har galata yi ta baka sai ka duba aje ka ba daidai na mutum shi ajiya bai bincika na nawa take ba eh, in sakaci na amma in ya zan ba sakaci na ba to ba ka biya don amintacci haki eh, wanda duk wanda ya ɗauki abin ne miƙa maka na dukiya ko da mai muhimmanci to ka zan amini eh, bai biya sun mu wala ta katimu shahada ta ku shaida al'iƙirari bil amanati huwa shaharatul mar'i shine shaidan mutum ala nafsi akan kansa aw hidabul lishuhud ko ko wannan hidabi wannan magana ana ta ga shaida ai idza du'itum an kira ku ne kamata ga tsaye ta wa man yakatuma duk wanda ya boye shaida fa innahu asimun qalbu ya cuci zuciyarsa wa jama'atu habaru inna wa khussal qalbu na an keɓance zuciya bin zikiri la'annahu mahallu shahadati don zuciya ita ce bagiran shaida muna tare da kuwa wala annahu idza asima don kuma idan zuciya ya laifi to tabi'ahu gairu wanda ba shi ba yana bin samin al'aza ina ga ubuwa li hadisin don hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mubgha idza salaha salaha al jasadu kulluhu jiki ciki ne akwai wata tsoka in ta yi kyau to duk jiki na kyawu wai za a da in ta ɓaci fasa da kulla jiki na ɓaci duka sabai kowa ya shuru yana tunanin wace ɗaukata, ya ce ala ku saurara wahiyar kalbi ta zuciya ba ku gani yanzu mutum ko hasala sai a ce zuciya ta ba ta da kyau ko in yi wani abu da sai a ce zuciya duk komai a zuciya kan mata don bagira abin nan ita ya kokwa ajiya Hmm. wa ƙuri'a an karanta ƙalbahu bin nazbi ka hasuna wajhahu kamar da ake ta hasuna hau wallahu alimun bima ta'maluna Allah masani na ga abin da kuke aikatawa wa idon ala kitmani wannan kaci na ga boyo haka ashe kenan duk abin da za ku yi Allah ya sani ko ka boye ko ka yi bayani to ci gaba لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم ma fi samawati abinda a cikin sammai wa ma fi al'adda abinda a cikin ƙasa to lillahi na Allah na ba wani wanda adda komai ba Allah ba in tubdu ma fi anfusikum in kun ka bayyana da abinda a cikin zuciyoyinku ai ma ta karrara abinda ya tabbata fiya ciki bil azmi da niyya alai akan samina su ina muni eh, kana da mummunan manufa ga zuciya to ka bayyana ka ka boye autuhu ko kun ka ɓoye shi tusuru kun ka ɓoye shi to abinda za ku yi duk duniya kai ku gama yo kun bihi Allah Allah zai yi muku lisahi da shi ranar alkiyama muna tare da ku jama'a yawmal qiyamati wa amal hawatir amma tunanin zuciya min gairi azumin ba da niyya ba huwa alwaswas shine waswasi wala mu'akhazata bi ba aka mutum da shi wahal abin tambaya shi yu'akhadhu bil azmi ana kama mutum bisa ga niyya ala sayyi'ati akan mummuna in mana abu min ko da abin da ke hana ya hane shi yayi niyya aikata aika aika amma sai wani abu ya hana shi ba jin tsoron Allah ba kila yana jin tsoron ɗauri ko yana jin tsoron wani abu shin to Allah zai kama shi da wannan ranar kiyama kamar da aikata na ko kuwa ba za a kama shi ba ƙaulani an yi magana biyu gun malaman shari'a amma a sahihu al'awalu na warko, ƙauri na warko shi ne ingatacce nina na Allah zai kammai Allah ya sauƙaƙa to in kun ka ɓoye abin da a cikin zuciya ko kun ka bayyana Allah zai muku lissahi da shiya fa yaghfiru liman yasha'u maghfiratan lahu Allah na gafartawa ga wanda su gafarta mishi duk aikin da mutum yayi in Allah sai tuwa mai asiri sai tuwa mai asiri abinda ba abba abin nan gafara ai gafara na duk abinda kai Allah na son ya ruha ka sai tuwa maka asiri Allah ka tuwa mana asiri wa yu'azibu man yasha Allah na azartar da wanda ya so ta azibahu azartar da shi ya والفئلان بالجزم لنافع وابن كثير وابي عمرو وحمزه وكسائي ادفع على جواب الشرط والرفع العاصم وابن عامر اي هو شيا والله قدير على كل شيء Allah mai iko na bisa ga dukkan komai wa daga cikin ikon Allah akwai muhasaba kun yi muku lisahi wajen za ku da sakamakon ku saboda haka wannan shi ne abin da Allah ya magana a kansa ni ilahi ya gama shiri duka yi zai sai wani abu ya hana shi wani abu na ya hana shi yanzu yanzu kila wani ya shirin ya kashe wani ya tsoko bindiga ya biyo hanya ya ce ya kashe wannan mutum ko da yau sai iske masu bindiga su yi kukin suna jiran shi iso sai koma ni hana shi eh da babu suha to shi na yanzu ka gane yanzu ko a ƙara wani misali aha haka eh. shi ba akan mutum da shi ba a kan mutum da wasu zuciya ba a kan mutum da wasu zuciya a shi kenan ai kai kan hannu ba wani ma ya hana ka ba akwai wanda ka yi ne shi ya yi alwasha ya shirya ko ya shirya duk duba da zai shi alfashin duk gafalar da mutane ya yi sai wani zuwa cikin kowa ke zaune duk ya sai gane nan zaune ni hana shi a to shi na tsada an so فلما نزل هذه الآية ishtaddat ala sahabati lokacin da wannan aya ta jida ta abin ya tsananta ga sahabban manzon Allah fa shakauha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala aturiduna an taqulu manzon Allah ce kuna niyya ku ce kamar qala ahlul kitabi kamar da mutane tayi sun kace sami'na wa asaina mun ji amma mun saba bal qulu sami'na wa da'ana ku ce mun ji mun da falan ma ƙaru zalika jama'a mana tare da kuwa wannan abin da Allah ya ambata lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibkum bihi Allah to lokacin da wannan aya ta ji da sabon manzon Allah abin ya tsananta gare su suka kai kara ga manzon Allah ce yanzu kuna nuna ku cewa da ahli kitab sun kace mun ji mun saba ku ce mun ji mun da da sun kawai wannan magana falan ma qalu zalika wa amanu bihi nazala sai aya gaba ta jida ci gaba amana rasulu bima unzila wa malaikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله مدعوكين سلكي يتشي آمن الرسول manzo ya gaggasta muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaggasta bi ma'un zila ile ga abinda an ka jissuwa zuwa gare min rabi daga ubangiji ne shahadatan lillahi wa rasulihi bil iman shaida ta ga Allah ga manzonsa dai yin imani wal mu'minuna mu'minai sun gaggasta bil jami'i lil jumhur in adamu alaikum kullum kowanne tanwinuhu iwadun min al-mabahi ilayhi mubtara'un habaruhu Kullum kowanne amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da Allah bil jam'i lil jumhur wal ifradi li hamza wa kitai wa rusulihi da manzanninsa yaquluna la nufarriqu baina hadin min rusuli mu ne mun yarda da manzannin Allah duka ba mu rabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzanin Allah wa nu'minu ba'd mu iman da sashi wa nakfuru bi ba'd kafir ce masashi kama fa'ala wa nasara Kama yadda da nasarawa sun ka aikata shi a har din nan fi ma'anar jam luquhi fi siyaqin nafi Wani za da hal alaihi baina don haka an ka sa baina la nufarriqu baina ahadin wa qala fi gatil amani ya faɗa cikin tafsirin gatul amani ai wato kenan baina jam'in minhu tsakanin hadawa daga cikin su li'anna ahada ismu man yukhadu mufradan kana aw jama'a domin shi ahada sunan wanda ake magana da shi na mubradina ko ko jam'ina zakaran kana aw unsa intaha wa jumlatu kullun musanafu li bayani ma amanu bihi wa yujuzu an yakuna al-mu'minu mubtada'un wa tanwin fi kulli wadun an zamirihim khasa duna rasuli don haka an kai da manzo mubtada'un thani wa amana habaruhu wallahu a'lam Allah shi yasa asili litahi ne wa qalu sami'na wa adana sun kace mun ji mun yi da ya ubangiji mun ji abinda an ka umurce mu mun yi da ga abinda an ka umurce mu bihi sama'a qabulin ji na karba amma ya Allah nas'aluka muna roƙonka غفرانك غاورك يا ربنا يا أبنججم وإليك المسير ألا مكوما غريكا تكي المرجوء بالبعث ولما داؤون وقت نسنك داء نزالا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل بنا ما لا طاقة لنا la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tsora marai sai abinda a ta abin ta kan yi ai ma ta sauha abin da ke yalwatarta na kudurta ikonta bayyana Allahu lahum Allah ya bayyana gare su anna ma kallafahum abin da ya kallafa musu fi qaulihi wa in tubdu ma fi anfusikum ila kuwa ma fi fihi wasum abin da ke ikon suna fi tarki a cikin barin sa wa fi'ili da aikata shi huwal azmu shine niyya azmu azmu lal waswas banda waswas waswas shi kan ba a mutun da shi amma azmu a ai shi na kai karanta cikin iziya yace wanda ya saki matarsa da zuciya bata saku ba bisa ga ɗayan ƙaulukan malamai amma wanda ya rubuta takarda in dai aziman na to kan ma ya bayyana mata ta tafi wa in ku aziman, muna tare da kuwa amma iya dai takarda yana rubutu yana shi wani ce laya wani ce a ina wani tunani na eh, to ko ya gama rubutu ba ta sako ba amma iya rashin arzikin ta kai ga hannunta to ƙarya ta ƙare duk wani ba kanikin da ka sani irin masu kanikancin ga na tsiya ko ba ko su ba masu gyaran saki uku da babban albarka ko mi kanikancin mutum nawa addini musulunci shi shigi to yana bai wannan aure akwai da babban albarka masu gyaran saki uku kasa wannan Allah ɗaya musu albarka Allah shi wadansu تشينا عازما وهو العزم وحين إذن فلا نسخ كنا إيه هكنا باب شاهيوة وقيل أنت كله أن لها بس في الأولى أتكين فرقه في أولى الخواتر أنتو تناني دا إذا متيات تني كريا تاكاري ثم نسخة سنة أنك شاهي بهذه دوانا والله أعلم الله شيء سأسير لتاهيني laha ma kasabat ita rai abinda ta yi kasabi ta aikata aimin khairi na alkhairi sawa ai sawabahu lara ta laha gari ta take in mutum yi aikin alkhairi lara ta shi adabi ta yi wa alaiha ma kasabat amma abinda sai ta tsoro wuri na sharri mina sharri na sharri ai wujuhu lahinsa wala ya akhadhu adin bi zambin ba a kama ɗaya da laihin adin ɗaya wallahi koyi laihi shi za a kama Allah ba a zalumi na ba duk wanda ya laihi za a kama da laihinsa wa ma bi malam yakasibu ba a kama mutum ga abin da bai tsorota ba min mimma wasa wasa bihi nafsu ga abin da ya wasu wasi wa khussa alkhair an kebance alkhairi bil kasbi wa sharri bil iktisabi don mi li'anna al af'ala لأن الابتعال للإيتمال بما تشتهي النفس إذ هي تنكمش في الشر rai tana takura ta ɓoyi a cikin sharri sai ya samu sarari sannan ya duka sannan shi duba mutum dubu suna iya zakuwa su yi ta gini su yi ta gini su yi ta gini amma wallahi mutum guda na yan rufa shi sharri bai da kyau ana iya kwanuka ana gini amma ɗaya rana in wani ya kwasa wallahi na gama da shi kakka yadda a ambace ka cikin sharri Allah sauƙaƙa bai kala alkhairu saɓanin alkhairu ƙulu ku ce rabbana ubangiji mu ake zina, Allah kada ka kammuna bil iqabi da horo inna sina in mun mance a hadana ko muka kuskure taraka na sawab mun ka abinda a daidai la an amdin ba da gangan ba kama a hasa bihi man qabla kamar da ka kama wanda an gabanin mu wa qarrafa Allahu zalika Allah ya doce wannan an hazil umma ga wannan al'umma ta annabi Muhammadu kama warada fil hadisi kamar da cikin hadisin manzon Allah wa su'alu itirafu bi ni'matillahi nai hurci ne da ni'imar ubangiji ai rufi'a an doke an magare su al-ismu laifi su zalika a cikin wannan don haka rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana al-murad bihi rab'ul mu'akhadha idan mutum ya tauba da kuskure ba ba da gangan ba ya aiwata abin da abba daidai ba wanda an ka aiwata ma in ya kai kotu ba hukunci yana ce alƙali ba da gangan na ba to abin da an ka ɗauke abin da tsakanin da Allah in mutum ya zo cikin aikin haji ya yi wani abin da ka safi diya to ba a ɗauki wannan aya a ce rabana la tu'akhizna in sina wa qadana a an ɗauke mai al-mu'akhaza amma abin da shari'a ta tabbatar dole shi domin wasu sun rudu da wannan ƙur'ani ana aza shi inda ba nan yake ba ana ko samun matsala Allah sauƙaƙi don haka wa ammal akamul ibadati amma hukunce hukuncen ibada wa hukukin nasu da hukukan mutane fa sabitatun tabbatata iz ya qadin naim wan nasi wal mukrah an salati ijma'an ko ba haka ba a in an ce Allah ka kama mu in mummanci to sai mutum bacci share shi da mantuwa da bacci wani zama uzuri bacci bai zama uzuri ba to amma an ka cinye falka yaranka sallah rabbana la tu'akhidna in sina wa khata'na babu ta idza qad na'imu wan nasi wal mukrahi ana sala ijma'an Allah ganar da muwa rabbana wala tahmil alaina usra Allah kada ka dora muna nauyi aura al'amari ya kulu alaina wanda ke nawaya gare muhammadu dokarsa ka adin kama alƙawari na dasta iko da kiyamu wanda bamu da iko, tsayuwa da da shi in ka dora muna ba mu yi ba ka azartar da mu bi na ƙarfi da kwanci shi Allah ka kai muna haka kama amalta ku kamar da ka dora shi alal lazina min qablina ga waɗannan da sun karjaye mu suwa ai bani isra'ila ya jikokin annabi yaqub alaihi salam min قتل النفس na شرعي rai التوبة دوبا duba al'ummar da sun إسرائيل na banin isra'ila jikokin annabi yaqub isra'ila in mutum ya saba ma Allah abinda a tuba to wanda Allah ya lobe lahi bai sa ta kube sare mai kai shi a tuba min qatalin nafsi fi me samu ku samu ko sai taura ya samu ku to ya ya na yanzu kai da waɗanga mutane an ka ce yanzu wanda duk ya laifi tuba sai a kashe shi wala wani sai da shi laifuka guda dubu shi mutu da su imani ne bai kai ba wa akhraj rubul mali fi zakat Allah kada ka dora mana nauyi irin na bani Isra'ila bani isra'ila in shekara sai mutum zai da zaka hudu ya karabawa ya ɗauke kashi guda arama matalakawa ya aje kashi uku ga mutane ana karu karu su hidda zaka ɗaya cikin arba'in sun kiya don ɗaya ba karo wa kiya to inda an ce hudu aka kasawa a ɗaya guda wallahi da wani sai dai ko mu akwai aka sai dai a yanki shi mai bai mai bai ko akwai bai Allah sauƙaƙa ga kwamitin zakaransu yawo har su gaji ko ko abin ya zanta sauƙi alausman o ba zuwa ha da Allah sauƙa ga shi nan alajaru wa hamsina salatin fil yawmi wal lailati sallah hamsin suka yi iri da dare hamsin ga wani na sallah subahin azhar la'asar magaba a ce mai jidali ya yi so in za a sallah shi ta hidan nan shi sai bakin kasuwa ko dai ka zuwa can an gama sai juwo shi dawo nan an gama wai sallah abu iya raka wani ya sa shi wahala wallahi akwai wanda tibe muna yara a can shi ya mu marna da an kira azhar wallahi shi kasuwa yau shina zuwa kasuwa ana gaba sallar azan shi dawo shi zo nan zuwa a hira ana kiran la'asar ya tashi azan wata ta hetsiya sai an yi sallah ya dawo shin wai in dai ban da rashin arziki jama'a raka a hudu hada wani aiki to nace to ban san wanda zai asuba ba ita kam don magariba ko wani wuri na a halabe da isha'i kai Allah dai sawaka ulam yulak min fa qala haba wa haba al-mu'ammal jibril kafir wa musa fir'aun mursal saboda haka ashe kenan anan in dai Allah bai halitti mutum mai arziki ba wallahi babu za'i in mutum matsayaci na ko cikin tandu mai aka zaɓi ko matsi bai tsawar shi haka ne ka tuwa masan masar babu matsi to Allah sauwaka wa ƙazar a'aba da kaɗe gaba alkaɗiyar sai kuri in mutum ya yi ɓanna da hannu to ɗaya da hannu akai bani isra'ila kun kuro mana wa karne mawdu'in najasi kuma in sutura mutum ta taba najasa sai dai a ta wurin ba a wankewa ga to nan ko ina huduwa in kai yana ta haka a ah, wanga ba ka kasa wallah don kaji wannan sai ta no ka sai ta kai wa gairi amin a tawrat da wannan tana daga hukunce hukuncen abin nan a taura amma mai a tawbati taubati ولا wala علينا ما لا la da kada ka dora mana mala da aka na bi abinda ba mu da iko a kansa min takalifiyar balana daga kallafe kallafe da musibu wa afu anna Allah ka yafa neman in huzuru mana Allah ka sha zunuban mu wa fir lana Allah ga gafarta mu warhamna Allah ka jika mu fir rahmati ziyaratan alal magfira anta maulana Allah kai ne shugaban mu sayyidina wa nasirna wansurna alal qawmil ka Allah ka agaje mu ka taimake mu akan mutane ka kahirai bi iqamatil hujjati da tsaye da hujja wal galabati da rinjaya fi kitalin ga yakin su fa inna min sha'anil maula yana daga cikin sha'anin shugaba an yanzu da taimakon walihi barwanai alal ada akan makiya wa fil hadith da cikin hadisin manzon Allah lamma nazala hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta jida fa qara'a sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya karanta ta qila lahu an ce gare aqiba kulli kalimatin karshen kowace kalma qad fu'ilat an aikata duk abin da ka roƙa Allah ya yi ma wa sahihi ya yi cikin ingantacce man qara ayatayn min akhir suratul baqara wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu lillahi ma fi samawati wannan karshen surar baqara fi lailatin gadare kafa fata ku sun isa mai da qiyamul layli intaha wa qarakata masura sura ta cika al mubaraka mai albarka allati hiya sanamul qur'an wanda ita atozon qur'ani bima bada abihi ga abin ta fara da shi min zikir auliya illahi na ambaton masoyan Allah allazina amanu bi sun kai imani da shi wa da'u sun kai mai da'a rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul wa kunna ma shahidi to bismillah surah ali imran eh mutane na ta tambayar magana azumi shin ba su tambayar magana diya sai azumi shi nan shi musu yan abin azumi a shi sa aka tabi nan a yan mutum ya kaɓe wanda a kahiri ko kuma ɗauke ya kaɗari ya mutu to sai a duba gani kahirin nan harbina yan harbina ba a komi amma in ba madina na azna amana to na ana yi amma yan harbina to dama ai bi da juna ku yi mu mai yawan kayarin yanzu harbina harbina harbina eh. yanzu wata ma'araka ta haɗu ga ga takaice suke da mu eh to ci gaba a in mutum ya tiyar ta kai kasaru ya ce yana azumin nahila in yana iyawa yana iya yi in yana iyawa yana iya yi ba cewa an kai lalle ne lalai ya aji azumi ba in yana iya azumi ne sai ta da abinai amma in kuma ya aji

haka kun gaci azumi akai ko kasan da da an samu hadari an mutu abinda aka magana azumi shi ma ya ka gudu ya wancan da ya mutu babu rahir shi yan uwa ne su kuma sun dauke da shi yasa haka wasu masu tukin mashin ko masu tukin mota sun yi gudu su kashe tunkiya da mutum don ita mai na tsaye kasa ta bakin abin ga ta bakin kuturu za ka buge mai zaki eh yace to magana kawo ne shi an ka ce kai ba ka magana jaki gaci a shi a yadda ka hushi ka magana su a gana a banza amma jaki da dahir sai an biya eh. Eh. ya kauri awo ya buga mutum ta ja ko tumaki ya ta ce ma buga mutum eh ban ji ba eh to ka ga ya hukunu ya buge ya buge tumaki da mutum don shi mutum ana yahiwa eh

Amin. Ha?